This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Litinin goma ga watan yulin shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki kan albashin da ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar kwadago da kuma gwamnonin jihohi su tsaya a kai. a ce to ba za a ƙara ko ba amma farashin kaya za su koma kamar zamanin janatan gudulak misali hmm. ah, duk mutane za su yi da ok ka a ƙara ko amma a koma na farashin saboda dubu talatin din za ta sai maka wato abin da a wancan lokacin za ta sai maka abin da dubu ɗari ba za ta sai maka a yanzu ba Kamar kowane daren ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa inda yau shirin zai duba batun mummunan tasirin dambarwar diplomasiya tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin akan 'yan kasuwar Ghana da ke kasuwancin albasa daga Nijar. Kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayinku kan fa'idar rage farashin kayayyaki a Najeriya yayin tattaunawa kan ƙarin albashi. Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma kafin nan ga Aisha ma'az da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Wata mummunar aron gama da ta auku tsakanin wasu ƙabilu biyu a ƙarshen mako a yankin tsakiyar ƙasar somaliya. ta yi sanadin mutuwar akalla mutum hamsin kamar yadda mazauna yankin da jami'an lafiya suka sanar da muryar amurka yau litinin sannan sun ce wasu mutum da da hamsin biyar sun jikata a rikicin da ya kaure a gundumar galgudud daura da kan iyakar somaliya da habasha faɗan ya kaure tsakanin kabilar dir da kabilar marihan a ranar asabar a wasu garuruwa a ƙauyukan da ke tsakanin yankin abudwak da herali a kan filin kiwo da magudanan ruwa a cewar faisal abdullahi khaire wani kwamishana kuma mazaunin herali tun bayan da rasha ta kaddamar da mamayarta ga dangadan a ukraine kremlin ta fara zaluntar manema labarai na cikin gida da na wasu kasashe wanda ya kunshi tsorata su yi musu barazana ko korarsu da kuma kama su bayan kwashe shekaru goma sha biyu a matsayin wakilin jaridar kasar spaniya el mundo a rasha havia colas ya koma madrid havia shine wakilin kafar yada labaran kasar waje na bayan nan da gwamnatin rasha ta kora daga kasar yana mai cewa hemos estado bajo sanciones, es decir, nosotros hemos tenido. He says foreign journalists have been under sanctions. Wakilin muryar Amurka kenan yake fassara kalaman Javier ya ce wakilan kasashen waje sun kasance cikin takura. Mun daɗe ana ba mu bizar wata uku kacal saɓanin ta shekara ɗaya kamar yadda aka saba a baya. suna na ya kasance cikin jerin mutanen da ake sa ido a kansu waɗanda ba a sabunta musu bizar su ba sannan ba zan iya ci gaba da zama a jamhuriyar ta rasha ba kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau litinin ya buƙaci shugabannin yankin gabas da tsakiya su matsa wa hamas ta amince da sharuɗan da aka gindaya mata don ganin an tsagaita buɗe wuta a gaza blinken ya ce yanzu hamas ce kawai ta zama daban ta wajen kin amincewa da sharuɗan yarjejeniyar da tuni isra'ila ta amince da ita abin da ya wato abin da ya fi dacewa a yi don gudun kada a sake samun fararen hular da rikicin ya ritsa da su shine ciyar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar gaba a tabbata hamas ta amince da ita wannan shine kawai abin da za a yi abin da blinken ya faɗa wa manema labarai kenan a cairo kanwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai matukar tasiri ta yi gargadi mai wato gargadin maidawa koriya ta kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da laspika da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakanin su idan rok ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta na tunzura a akan iyaka babu shakka za ta fuskanci sabon martanin dprk a cewar kim yo jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya lahadi ta kafar yada labaran gwamnati kcna tana mai amfani da sunayen koriya ta kudu da koriya ta arewa na asali koriya ta kudu ta sake dawo da amfani da kutun magana tana yi wa koriya ta arewa habaici wato habaici jiya lahadi a cewar sojojinta biyo bayan wani gargadin da ta yi tana bayyana niyyarta na yin hakan har idan pyongyang ta ci gaba da jibge balambalan cike da juji a koriya ta kudu a ƙarshe jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin turai jiya lahadi wanda hakan ke ƙara jefa ayar tambaya akan makomar alƙiblar turai a siyasance ƙuri'ar jin ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a ta nuna cewa jam'iyyu masu sassauci da mai ra'ayin jama'a za su ci gaba da yin rinjaye a majalisar mai kujeru 720 a majalisa sai dai kuma za su rasa kujeru wajen 28 marine le pen 'yar jam'iyya masu ra'ayin riƙau ta doke shugaban kasar faransa emmanuel macron idan jam'iyyar pen ta yi nasara mafi rinjaye a majalisa za ta ɗauke wa macron iko akan al'amuran cikin gida. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanninmu daga Najeriya. Yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da gwamnayyar kungiyoyin kwadago da kuma gwamnonin jihohi kan albashi mafi karanci. Mun tuntuɓi masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. farfesa muhammad ibrahim amin kan albashin da ya kamata dukkanin bangarorin uku su tsaya a kai sai ya ce to da farko dai malam kalmasi abin da ya kamata mu fahimta shine ita gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta a bangare ɗaya a ɗaya bangaren kuma su 'yan ƙungiyar kwadugo su kuma suna kallon abin da wato mafi ƙarancin albashin nan zai iya samar mutum akalla ci da sha sutura da muhalli don yanzu talakan najeriya ba ma yana maganar wani abu da ya wuce waɗannan ukun ba ne abinda mutum zai ci inda zai dan samu ya kwanta ko na haya ko wanda zai iya samun kansa da kuma a tufafin da zai saka to amma su kuma bangaren gwamnoni koyaushe ban san me yasa ba amma koyaushe su ne babban matsalar najeriya za ka ga su sun fi damuwa akan ayyuka na siyasa wanda za a ce sun yi a faɗa a jarida da sauransu a yanzu halin da ake ciki misali na eh, matsin tattalin arziki da ake ciki a ƙasa amma za ka ga suna wasu ayyuka na babu gaira babu dalili gina gadoji you kai yara ƙasashen waje da sunan scholarship da sauransu tare da cewa kuma akwai matsaloli a cikin gida shi kansa harkokin ilimin da kananan cutuka da kuma matsaloli na ma'aikata wanda ya kamata a tsaya kula da su duk da cewa mun yadda da akwai matsaloli na ma'aikata sun yi wa jihohi yawa to prof ah, don haka kana ganin tunda ike tsadar rayuwa tun da farko ta janyo wannan bukatar ƙara albashi kana ganin idan gwamnati ta ɗau matakan rage tsadar kaya a kasuwanni da dai sauransu kana ganin za a iya rage gibin da ke tsakanin wa'annan bangarori uku wato da gwamnatin tarayya da gwamnoni da kungiyar kwadago? ai maganar shi ne wato purchasing power mm. idan misali malam ka almasi za ka ba wa mutum dubu goma dubu goma nan watakila za ta ishe shi ne ya ci abinci a kwana uku to sai kuma ka ce maimakon ka bashi dubu goma za ka bashi dubu biyar amma za ka rage kuɗin abincin nan misali na kwana bakwai ya zama shi ne dubu biyar din nan so ya fi son dubu biyar din nan da dubu goma da za ka bashi oh. ai ba yawan kuɗin ne muhimmi ba ba abin da za a siya shi ne muhimmi yanzu bisa ga misali kenan prof kana ganin idan gwamnati ta ɗau matakan rage tsadar kayayyaki a kasuwa zai taimaka gaya wajen rage gibin da ke tsakanin bangarorin uku kenan sosai sosai sosai kuwa sosai ai da a ce gwamnati ma za ta duk da dai ta fara daukan matakai tun da yanzu kaga ta cire tax akan kamfanoni masu sai da kayayyakin masarufi. Hmm. So amma ta cire VAT kuma kaga to da za a ci gaba da ɗaukan waɗannan matakan ta inda farashin kayayyakin za su sauka so watakila ka ga bukatar karin albashin tara goma ta gaya oh. bisa ga misali ba za mu baka misali da kowa zai iya fahimta dubu talatin dinin da yake shine mafi karancin albashi yanzu misali sai a ce to ba za a ƙara ko sisi ba amma farashin kaya za su koma kamar zamanin janatan gudulak misali oh. ah, duk mutane za su yi da ok ka a ƙara ko sisi amma a koma na farashin saboda dubu talatin din za ta sai maka wato abin da a wancan lokacin za ta sai maka abin da dubu ɗari ba za ta sai maka a yanzu ba. Farfesa Eman Amin kenan wani masanin tattalin arziki a Najeriya a hirarsa da Ibrahim Kalmasi Garba. Akan wannan batu na fa'idar rage farashin kayayyaki yayin tattaunawa kan ƙarin albashi a Najeriya. Za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku a anjima. Kafin nan ga shirinmu na gaba. ‘Yan ƙasa da hukuma. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu masu tafiya mu je mu doko mun je ba mu zo mun ji daɗi ba manomi kuma ba za su ji daɗi ba. Alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar ko oh, ya zan wani abu daban kuma. Abin ya yi kamari zai shafi talaka wanda su ba su san hawa ba su san sauka ba. Yanzu maganan da nake yi fara wannan abin inda farashin albasa bai kamata ya kai ba ɗaya ya kai wannan wuri mummunan tasirin dambarwar diflomasiya tsakanin jamhuriyar Nijar da takwarata jamhuriyar Benin a kan 'yan kasuwar Ghana da ke hada-hadar cinikayyar albasa daga Nijar ɗin shine mu na yau a dakace mu. Ina barci ta gaba ta fita Allah mai ta da waɗanda suke da da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta. Madalla, masu ware dambarwar diflomasiya na ƙara taɓarɓara alaƙa tsakanin ƙasar Nijar da jamhuriyar Benin, musamman lamuran da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyaki. Bayan da ECOWAS ta janye takunkumi kan Nijar. sai kasar benin ta buɗe iyakarta da nijar ɗin amma sai ita jamhuriyar nijar ɗin ta ki buɗe ta ta bodar saboda abin da ta kira dalilai na tsaro a gefe ɗaya kuma kasar china da nijar ɗin na da yarjejeniyar safarar mai daga jamhuriyar ta nijar zuwa can china ta hanyar jirgin ruwa da zai rinka sauka daga tekun benin dalilin haka ne china ta gina bututun mai tun daga jamhuriyar ta nijar ya ratsa ta cikin jamhuriyar benin zuwa gabar teku to amma da yake jamhuriyar nijar ta ki ta buɗe iyakarta sai benin ta toshe bututun man tana mai cewa ba za ta lamunce jamhuriyar ta Nijar da yi amfani da ƙasarta da tekunta ba wajen safarar mai zuwa China, muddin jamhuriyar ta Nijar ba ta buɗe bodarta ba. Wannan al'amari dai na haifar da tseko ga kasuwancin albasa a Ghana kuma ya sanya farashin albasar na ƙara hauhawa a can ƙasar. Kashi saba'in zuwa ɗari dai na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safararta ne daga jamhuriyar Nijar. a halin yanzu dai manyan motocin dakon kaya na ghana da wasu kasashe makwabta da dama makare da albasa daga niger na can kan bodar tsamiya wato kan iyakar benin da nigeria hanyar da suke bi yanzu a sanadiyar rufe iyakar kasar benin da jamhuriyar niger abokin aiki idris abdallah bako ya bibi wannan lamari kuma ya haɗa mana rahoto kan mummunan tasirin da wannan dambarwar diplomasiya ke yi a kan 'yan kasuwar ghana da kuma manoma da ke noma albasa a jamhuriyar nijar dillalai da masu jigilar albasa daga nijar zuwa ghana na kokawa kan yadda ake rike motocinsu dauke da albasa ɗaya daga cikin iyakar benin da nigeria hakan ya sa suna asara da yawa kuma ya sa tsadar albasa na ƙara hawa a ghana gabanin juyin mulki da aka yi a Nijar motocin albasar na bi ta iyakar Benin da Nijar ne amma sabili da tsamin diflomasiyya tsakanin kasashen biyu ya sa suke bi ta cikin Najeriya sai su bullo ta wannan iyaka ta tsamiya sannan su shigo ta arewacin Ghana kamar yadda Alhaji Hussein Ali wanda aka fi sani da ECOWAS shugaban kasuwar albasa da ke Dominasi a yankin Accra ya ce a farko muka biyo da kaya muna zo mu bi Nijar mu bi Doso zo mu bi Gaya mu shiga Benin to yanzu a dalili Nijar da Benin su mm. yake tsakanin Siriya ba wannan hanya iko ta like yanzu ko ka doka kaya da Nijar hanyar da zaka yi ka bi sai ka bi har Sokoto in ka bi Sokoto har ka zo ka bi Jega daga Jega sai ka zo ka bi Benin in ka bi Benin ka zo ka bi Togo sannan ka samu ka sallaka ka gana. Alhaji Hussein ya kara da cewa mu masu tafiya mu je mu doko mun je ba mu zo mun ji dadi ba manomi kuma ba za su ji dadi ba su kuma suna noma suna kiran mu mu zo mu doka su mu ji dadi dai bai yi ba in ka je ka doka kafin ka zo alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar oh ya zan wani abu daban kuma da manya da shugabanni kasa da kasa da niger da benin da nigeria don allah su taimake mu mu masu tafiya mu doko kaya ga manomi mu samu jin daɗi manomi kuma su ma samu jin daɗi manyan ghana muna neman taimakon su da yanzu albasa 800 muke sai da kwanan ga saboda an tare motocin ga kwana uku kawai tare wanda aka yi kwana uku zuwa biyar ga albasa 1005 ake sayarwa. Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar dillalan albasa na Ghana al'umar wanda aka fi sani da alfari ya yi kira ga hukumomin ƙasashen Benin da Nijar da ma na Ghana da su taimaka a samu sulhu. Shugabanninmu na tsakanin Nijar da Benin mu ya kamata su tuna mu talakawansu ne to kuwa ya kamata su tausaya muna haka mu kuma ya kamata mu girmama musu akan haka muke roƙo gare su su taimaka bambancin da ke tsakanin niger da benin abin da ya haɗa su ya fi abin da ke son ya raba su don abin da ke son ya raba bai taka kara ya karya ba da kuma har yau shugabanninmu na nan ƙasarmu na ghana su kuma ya kamata su sa baki cikin abin da ke tafiya domin domin in abin ya yi kamari zai shafi talaka wanda su ba su san hawa ba su san sauka ba yanzu magana da nake yi fara wannan abin inda pricing albasa bai kamata ya kai ba ɗaya ya kai wannan wuri harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa a gefen wani taron addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'ummar Nijar. wanda sarkin buzaye na yankin accra sarki Hussein adamu wala mai lakabi na madina ya shirya ya kara muryarsa da samun jituwa tsakanin ƙasashen yadda za a samu gudanar da kasuwanci ba da matsala ba aikin mutanenmu da ke nan kasan ghana kama aikin albas masu aikin timbana nan masu aikin gishiri masu aikin itace masu aikin ada abinci da sauransu ya affect da dama kuma ya affect economy ghana in a way shi samu da saboda shi muka tara wanga taro saboda a zo mu sa roko ba mu da abin da za mu ofa Nigeria at least addu'a shine makamin musulmi sai addu'an mu zai sa kila sakiya ya zo kila kuma fahimtar between niger su samu haɗin kai da zai kawo saura da kuma benin da sauran gari shi ne damuwanmu na yi ƙoƙarin ji ta bakin wani jami'i daga ma'aikatar cinikayya da masana'antu akan wannan batu amma ta ci tira sai dai tsohon jakadan ghana a ƙasar masar kuma mai sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ambasada laftanar kanar umaru sanda ahmad a hira da na yi da shi ta wayar tarho ya ba da shawara kamar haka kamata ya wuce kuma sai ya so ya shiga hannun su tanka. Eh, gwamnatin Ghana ce da ta bi bayan kofa ta ta ba da yin hankulo. Ambasada Umar Sanda ya ce dambarwar diflomasiya tsakanin Nijar da Benin ya wuce ECOWAS sai dai kungiyar AU ta sa baki domin Nijar ta fice daga ECOWAS kuma ya kara da cewa ya kamata hukumomin Ghana su shiga cikin lamarin ta hanyar diflomasiya su tattauna da hukumomin Benin yadda motocin Ghana za su rika wucewa ta kasar su a cikin sauki. To da fatan hukumomi da waɗanda abin ya shafa sun ji koken waɗannan 'yan kasuwa kuma za su ɗauki matakin gaggawa. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman idris abdalla bako mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku. mu na yau tambaya ce mai cewa a ganin ku mecece fa'idar rage farashin kayayyaki yayin tattaunawa kan karin albashi a Najeriya. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. To waye ne daga jihar Sokoto? alaikum kuna magana daga jihar Sokoto ne yaki ta zan lokal gwamnatin Sokoto tare da Najeriya. To menene ra'ayinka? To gaskiya idan aka samu zaman sarrafanci musamman ma sun tashi irin halin da talakar Najeriya kan ciki ko kuma kasashen da masu ba sai ta Najeriya farashin abinci to abin gaskiya ya tagayyara ya kai la hawala wala quwwata illa billah saboda za a ga wanda ta iya tsawo buhu wallahi wani ko rabin buhu bai iya wanda ta ce buhu ko rabin buhu kwana ya tsaye a dan samu a baya da kwana biyu ko kwana uku a siya kare sannan idan ka nemi ma'aikata su kara kansu albashin su bai kaka karya kare ba idan ka dubi farashin da ya zama ta zama an samu hayan shi an samu kayayyaki sun yi mugun kada za a ga ma'aikaci albashi ne ga wata ya Allah ya so bai sayar da mu wani kuma da babban ma'aikaci shi ka isa buhu to kaga akwai bukata a zalla to daga jihar Sokoto yanzu bari mu je jihar Kaduna waye akan layi daga jihar ke yake magana waye yake magana daga jihar Kebbi Adamu Isa ne Adamu Adamu na ayi daga Bagida okay to muna jinka hmm. hakikanin gaskiya mun son samu ne mun fi son da cewa ai sauƙin abinci shi ne sauƙi bisa ga albashi mu mun fi sauƙin abinci gaskiya eh. domin duk abin da ake ma yayi abincin sauki ko ai ya tallafin fetur ne Allah ya tallafin fetur yayi sauki to haka musulki za su yi sauki abu da muke sauki da mu talakawa abu da muka yi sauki nan to mun gode yanzu kuma har yanzu dai muna jihar kaduna amma za mu leka garin zaria waye akan layi sunana alhaji hassan marafa ba ka shan ruwa sai kudan zan daga cikin wada zaria to alhaji hassan muna jin ka menene ra'ayinka to ni ra'ayina gaskiya ba ba ta zama ɗaya biyu a buɗe budojin ƙasar nan a nan mu. idan aka buɗe akwai shigo a shigo da abinci in kiyayen kare da wani abu ga muku suna shan wahala mu muna shan wahala musamman makasar Nijar nan da sauransu kuma gwamnati gaskiya ga masu sa ido a kamfanonin nan da suke yin kayayyakin masarufin a tabbatar da cewa in haraji ne an rage musu haraji in eh, saboda tare ke samu abin da wallahi mutane mutuwa ake ma mutuwa ake yi eh, muna fatan da gaskiya gwamnatin nan ta ji kukan al'umma ta ji kuma talakawa a samu a samu masala akan wannan tsadar kayayyaki akan abu To mun gode har yanzu dai muna jihar Kaduna waye ne akan layi. Salamu alaikum kana magana da Yakubu George dan wasan daga nan garin Kamaru kullum zan maka da local government Kaduna. To Yakubu ne ra'ayinka dangane da fa'idar rage farashin kayayyaki yayin da gwamnati take tattaunawa da kungiyar kwadago kan karin albashi? Karin eh, albashi yana da kyau amma babban abin da ya kamata mana kasa shi ne a yi mana yadda karaje za mu samu sauƙi da yawa don kara ma ma'aikata kamar nan wanda ba sa aiki kuma su za wani hali ko ba ka ba yawa saboda haka wanda kamata yi shi ne kamata ce abincin ya shiga ƙasa a aikin ya samu to za a samu sauƙi rayuwa amma irin wannan rayuwa da muke cikin kai abin ne sai a guri kawai wannan kuma ya kamata su jama'a. to ajiya kubu. To Jakubu muna godiya har yanzu dai maudu'in mu na yau shi. To waye kan layi? Malam Yahaya Arziki da dogon nuka Nijar. To Malam Yahaya menene ra'ayinka? Ni ra'ayina muna fata da Allah a buɗe budodin nan saboda al'umma ta samu walwala na amma gwamnati ba ta bude iyakokin ba da kuke magana ba ta bude ba saboda tutan kasar benin su ne sun ka sanan tajin sun kai mai sanannin kwarai eh. to mun gode mm. malam yahaya yanzu kuma za mu leka jihar sokoto waye akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba na sokoto a najeriya wa alaikum salam malam bello menene eh, ra'ayinka kala-kala eh, to gaskiya ra'ayina shine karin albashi gaskiya ga ma'aikata yana da alfanu kwarai da gaske idan muka diba irin matsi halin matsi da ake ciki kuma sassabta farashi gaskiya abu ne wanda ya kamata a yi domin duk wanda aka kara albashi matukar babu a ah, farashi bai sabka ba kaga gaskiya abubuwan A ma'aikata suna cikin halin kakanikai kuma matalakawa sukan suna cikin halin kakanikai muna fatar dai a cimma matsala a karama ma'aikata albashi kuma a sassauta farashi wannan shine gudun shine ra'ayi na biyo eh, na gode to mun gode bello daga jihar sokoto yanzu za mu je jihar oyo garin ibadan waye akan layi eh sunana ni da dan tiri nan a cikin To muna jin ka menene ra'ayinka? Hmm. Eh, abin da ra'ayi na wato da wannan karin albashi ne kuma a sauke farashi. Don farashi ya rabu albashi ma'aikaci abin da an kaba ta zai amfani. Amma yanzu duk yadda an kaba ma'aikaci dubu ɗari a ma'aikaci ba zai ishe saboda an sai tsadar rayuwa ko ya yi tsada da kayan masarufi komai da komai yadi komai ya yi tsada tare ma'aikaci za a kai shi wurin yanzu ma'aikata sun bai da abinci gida ne kaga abin da wani da don haka a rage farashi muna muna ba da shawara ga gwamnati da yi kokari a rage farashi idan an rage farashi insha Allah albashin da an su ba to mun gode daga garin Ibadan za mu koma jihar Niger waya jihar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuna tare da Ibrahim ne wankin wula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Memba Amiru matasa Afirka da ke jihar Niger. To mai wankin wula menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? hakikanin gaskiya ya kamata a ce shugabanninmu musamman na gwamnati da kuma shugabannin mu 'yan kasuwa su zaman rahama gare mu a baki ɗaya ya kasance duk wanda Allah ya rahama ta abin da zai ciyar da wani ko ta bangaren kasuwa ya kamata ya taimaka ya kasance a samu sauƙin al'amarin rayuwa domin saboda Allah ta ɗaya sai iya halin da ake cika cikin gidaje birni da kauye a halin yanzu nan ya kamata a ce 'yan kasuwa su zama rahama gare mu abin da wasu roƙon yan kasuwa mu kenan da kuma su shugabannin bangaren gwamnati ibrahim wanki na mai gode a cikin jihar Niger. To masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz a takaicen wata mummunar arangamar da ta auku tsakanin wasu kabilu biyu a ƙarshen mako a yankin tsakiyar ƙasar Somalia ta yi sanadin mutuwar akalla mutum hamsin kamar yadda mazauna yankin da jami'an lafiya suka sanar da muryar Amurka a yau Litinin. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar ta gadan a Ukraine, Kremlin ta fara zaluntar manema labarai na cikin gida da na wasu ƙasashe wanda ya kunshi tsorata su yi musu barazana korarsu da ma kama su. bayan kwashe shekaru goma sha biyu a matsayin wakilin jaridar kasar spaniya el mundo a rasha hevia colas ya koma madrid hevia shine wakilin kafar yada labaran kasar waje na bayan nan da gwamnatin rasha ta kora daga kasar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau litinin ya bukaci shugabannin yankin gabas ta tsakiya su matsa wa hamas ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata don ganin an tsagaita buɗe wuta a gaza blinken ya ce yanzu hamas ce kawai ta zama daban ta wajen kin amincewa da sharuɗan yarjejeniyar da tuni isra'ila ta amince da ita kanwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai matukar tasiri ta yi gargaɗin maidawa koriya ta kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da lasifika da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakanin su idan rok ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta na tunzura mu akan iyaka babu shakka za ta fuskanci sabon martanin dprk a cewar kim yo cikin wata sanarwar da aka fitar jiya lahadi ta kafar yada labaran gwamnati kcna to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da producer mu julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu mr chan ni muhammad hafiz baballe ke muku fatan alheri salamu alaikum